suna cikin kitabun kitabun nikahi kan ake al-ankihatul fasila al-ankihatul fasila ko aure ko ko ana ba shi kalima aure amma lalatacce. Mun fara daga abubuwan da suka kafu suka gabata tun farko bayi bayi baya halatta kamun sannan mace ta auren da mace ta wanda ba aure ba ne kamun sannan a yi aure da ta aure da ta yi hanyar aure mace aure da aure na biyu da ta aure ba kamun sannan kuma aurar da mace a nani ba ta so a cikin ba a kyar shi ko an kira shi

za mu tashi a kai hadisin hukumatun na amin shi ko abin da yake nuna wa duk da ne ba yana nuna kai tsaye aure yana shi ma auren fasiki na amma yakan kai a ce mai fasiki menene ka aure mace kan wani sharadi ka ita da sharadin a fita kan wani sharadi duk sharadin da aka yi matsawar dai bai saba ma littafin Allah bai saba ma sunnan manzon Allah to wajibi na ka cika shi duk kowane in dai bai saba ma sunnan nan ba ko ya wani sheka ko mai wani sheka ba ko sai da ka doka lokacin kana zabuɗe so shi idan ka yawo ne sai kai mata alƙawarin da ya wani sheka ka dai cika muddin bai saba ma ni ba bai saba ma alkitabu sunna wannan alƙawari da ka ɗauka wani abu na wanda ya halatta ma ita ko ba haka ba tun da ka ce ba ka yarda da ka aure ka da ba ta aure ka ba da ba daura aure ba ashe wannan alƙawari na ta tarawar gani cikin cikin daure ka kan wannan hadisi malamai da yawa suka hidda suke mun hadisi da yawa cikin karkashin nan na cewa in kawa bacci alƙawari na cewa za ka yi maka kaza in ka aure ka to wajibi za ka shika mun bai samu ba a alkitab wa sunna sai dai mafi yawa sun yi tsaya ga zahiri zahirin hadisi shi shine sadaki don annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi, a hadisin kuma ibn ali al-mudiba radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna haqqa ash-shuruqi an yuwaffa ما استحللتم به الفروج متفق إن أحق الشروط حق يجب ما تيلك يجب ما واجب أحق أحق sun fassara shi da aula mafi cincinta mafi dacewa duk cikin sharuɗa to sharaɗin da ya kamata ka cika alwafa bi a cika shi mastahalattu da yake ruya sharaɗin da shi kuka yi amfani aka halatta ma mutum shi shar'in ka ɗauka aka halatta ma yar wani masta halaltun birin turuja abinda kuka mai da farko duka halal gare ku kenan akwai sharɗin duk aka ɗauka muna ɗauka ina ɗaukan ma sharɗi wajen mu'amala sawa'un ta ke sawa'un ta faru sawa'un ta wani abu in ce ban wani abu in ce ban ma wani abu sai kai wani abu wannan sharadi na ana yi ne ga mu'amala ana yi ne ga zamantakewa ana yi ne ga zaman gida zan baka gidan haya in kafa ma sharadi ko zan baka wani abin hawa in kafa ma sharadi kuma ka ɗau sharadi in bai sa maka kitabun sunna ba kuma dole ka cika ko to amma wanda ya zama wajibi a cika sharadin da an ka cika wajen aure ila mutunta dole a cika ce muku wasu ne akan zahirin hadisi kuka ce masta halaltum bihin furuja ai fa da yake ko ba shi zai halatta wa mace ba ba ki shi a kulla aure ta zama gare ka ne sadaki shi an mafi wajibi ga duk abin da aka saka kan haka idan aka daura aure da mace da namiji aka daura musu aure aka gitta kila ya sawa da ita wata kaddara ta gitta ko ba haka ba sai ya mutu ko wani abu kamun ya bata sadaki suka ce sadakin shi ne farko abin da za a zubar cikin dukiya shi ne na farko in ma akwai sauran babu suka to bashin biyar taki mace da shi saboda shi shi an wajibi a ja kan kowani ba zai ko ko gani ya ji wanda ya ce ci da su ne ko ya ce wata bukata ta duniya sai a ce ina matarsa wanda ya wace shekaran jiya kuma an san an kai mai ita sun kwaya sun kwana aure amma kun san da amma dakin bai biya ba shi kan farko abin da za a fitar cikin zuciya inna a haka eh in an yi wa fadihi masu da halantar jinin furuya kila fahimta amma ne kamar na ambata muku malamai a ƙarƙashin wannan hadisi sun fitar da wasu abubuwa da yawa suka ce in kawa mace alƙawari alƙawarin ba ka aje ta da kishiya gidan kanta za ka yi mata ko ba haka ba haka ta girta mashar kuma ka amince dole ka yi kila fahimta eh dole ka yi in ka auro ta kana da wata ce ba ka zama ta da wacce dole ka aje ka gida sannan kuma in za ka aje ta gida gidan da kun kai da in za ka aje ta ba ka da ko mun gane sannan kuma haramun naka ba ta gidan da yake na tsohuwa kina gane ba tsohuwar ka ba ina na tsohon matar ka kina an fahimta yawwa haramun naka ka kada sai ka adalci saboda haka aiki ya same ka sannan suka ce in ba ta san ma gitta ba sharaɗin cewa ba ta auren sai da sharɗi in ba ka yi mata kishiya ita ɗai suka ce in kacce ki ta dawa alkawari dole ki kina fahimta saboda alkawari na dole in kai su baka saboda haka ka ce ka dauka kada ce a dangane wannan magana yanzu ba ita aka yi ba ko ba haka ba eh ya aika ce ka kuka ta cikawa inna haqqa shuruti an wafa su masta halaltum bihi mutafaqun an fahimci wannan da hakan na cewa in kun ka diba a haqqu ai aula istahalaltum ai sarat lakum halalan wal ma'ana anna aula shuruti bil wafa'i hiya shuruti aqd al nikahi ma lam yakun fi hadhihi shuruti ma yukhalifu al kitaba wal sunnah ina fata ai da ashe shi ma tafi kan ba su za su magana ba don sadaki ai la yukhalifu al Kitabu sun asali ashe akwai wani abu wanda aka kafa sharadi matsawar kaddi ba kan rega kaga bai kawo shi bai saba shari'a ba shikenan kuma kai yadda shikenan misali an din zaki ba ka an ko ko ma saka ai ba ba ta ma shari'a ba ko eh ko da ma ya ka tace to wallahi ta da an ce ma ya ita kashe ma aure da duk kai aure ita ka kore ta duk ita ko gaskiya tana tsoro ba ta zama da ita in kana yadda ta da ta aure ka amma ita gaskiya sai ka aje ta da ba in ka tsawar kawai shi shikenan wannan ko bai samu shari'a to sai mu koma daga cikin al'anji al'anjihatul batila abu na gaba mutuwa. wannan alhamdulillah karatu ya gabata na game da shi'a yana cikin ginshikin ko ba haka ba babban ginshiki ko ko babban sharaɗin zaman ka ɗan shi'a na asali ko ba haka ba in dai ka cika sharaɗin farko na tahir ta sahabbai da tukar sahabbai sharaɗi na ni sai kayi mutuwa in ba kai ba har yanzu ana ganin shi aka bata shi ba to alhamdulillah malamai sun ta sun yi hudu da yawa da waɗannan wannan na cikin abin da muka sani sosai garin nan wanda yake rada iya idaratul bayani sosai sosai ko ba haka ba amma ne shi karatu kullun yi ne aka ko ba haka ba don abu biyu na farko tsaye addini in ba a yi mutuwa zai na biyu ai da yi ne waɗanda ka tasowa waɗanda ba su san jiya ba da yi ne suka gane abin da aka ko ba haka ba kalimar mutu'a mukula mutuwa aka cewa kaka ce ne kafin mutuwa auren mutu'a shi akurin da mafi yawan kuka haɓa suka yi muna har ya san yan mai sai abin batu ba ni kafin mutu'a ce ba mafi yawa suka ga hata daga cikin tattafan mu na fitowa ana cewa kafin mutu'a kila ma in ka diba duk da kafan mu na gida duk da kafan mutu a suna cewa duk da alhamdulillah sun ittifaqi kan cewa haramun ba ma tafan nan na gida ba ma na malikiya hatta da na shafiya da na hanafiya da sauransu duk unfortunately kafin mutuwa aka ce auren mutuwa kuma wannan ya samu asali da kurin rawi rawi sufyan ibn uyayna shi sai ya kawo hadisin da cewa nikah ya ƙara nikah duk cikin ruwatu na imamu zuhri Mutu'ar almajiran imamu zuhri da sun karwaito mutu'a haramun ta babu wanda ya saya ya ƙara kalimar nikahu zuwa ga almutu'a dukkan almutu'a ta suka karanta sai su fiya bin uyayna shi yasa suka ce wannan ƙarin nikah zuwa ga almutu'a ce auren mutu'a a hadisin Sufyan bin Uyayna shududi la shadunna ko ba haka ba tunda Sufyan bin Uyayna tika ne mun sani tika ne amma khalafa man huwa aula minhu adadan wa fikatan dun cikin waɗanda ma cikin almajiran az-zuhri akwai man huwa awsaqu min sufyan ibn uyayna ko ba haka ba imam malik sun ce awsaqu min sufyan ko ba haka ba kaga khalafa imam malikan ko ba haka ba kaga fikatan sannan kuma dukkan su almajiran zuhri sun saba ma duk su bace shi mutu'a mutu'a mutu'a sannan kuma a sauran hadisi sai wanda an ka samu ta sahabbai guda goma sha uku sahabi goma sha uku sun ruwaita cewa mutuwa haramun ta daga cikin fata da imamu ali ya wata cewa ne kafin mutuwa ta na ce haka ko ba haka ba duk kun san waɗanda ka danganta kansu da mutuwa cewa suka yi ali suka so ko ba haka ba eh to hatta da ali na bi falilin shina daga cikin waɗanda suka yi faɗa da duk wanda ya ce mutuwa ta halatta halatta har lokacin da rigima ta tashi sahabbai suka yi rigima kan cewa auren mutuwa dukkan su kabba kulan sun ka kai kan cewa ta halatta wanda ne wanda dukan sun samu afwan sun ta kan cewa ta haramta afwan sun ta kan cewa ta haramta wanda dukan su gaba ɗaya sun yi ittifaki kan cewa annabi ya haramta mutu a haramci na ƙarshe a fatu makka ko ko mu ce amu hajjatul wada ba fatu makka ba amu hajjatul wada wanda ke shekara hajjin bankwana wanda shine shekara ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam masu tari suna cewa da ya dawo madina duka duka bai wuce kwana tamanin bayan rasu ko ba haka ba in har an samu halaccin mutu'a to kenan yanzu an samu haramci idan kuma abu ya zo wannan ya zo daga ba wani abu ya zo an samu nasu wal mansur ko ina ko to kaddara ma an halatta ta to kaga an yi nasu ta kuma nasu ɗinta da ba a samu wani abu ba gari ba ina fata mun gane to amma yana yiwa Abdullahi bin Abbas bai ci karo da wannan hadisi ba lokacin da ya je an ce ta haramta sai zan yana ce musu yaya za ku haramta abin da Allah ya halatta ashe ba ku san manzo sallallahu alaihi wasallam ya halatta haka nan ba a amul awfasi amu fatuhu makka ko ba haka ba sai kan cewa i eh, ai halatta abin da kusa in ce Ali bin Abi Talib cikin sahabbai shi ya tashi gadan gadan yayi muqabala da Abdullah ibn Abbas ya kawo mai hadisai na cewa gaba garai bayan ya ji an faɗa sannan gaba garai kai hasali ma mun sallallahu ya ce ka tahi kai shela Allah ya haramta naman da kai ya haramta mutuwa Ali na karshe ka kafa ma Abdullah bin Abbas hujja kan haka sannan kana da sanya Abdullah bin Abbas ya dawo ya gane cewa ashe sai na an kai wannan al'amari a fahimta abinda aka danganta ma Abdullah bin Abbas kure na na cewa ya ji ya kiyarda abinda ya sani halacci ya sani amma bai ji haramci ba sai da sun ka taru ko ba haka ba ko sun ka kama faɗa mai shi an yi kaza lokacin ba ka nan ka ji kaza ka sanan daga baya yadda an fahimci abin da kamar saboda haka mu kiyaye wannan kuskure ba a cewa kafin mutuwa ba a cewa auren mutuwa mutuwa aka cewa sannan kana iya cewa ni an mutuwa ko ba haka ba mutuwa muna definition ɗinta muna ta'arifi ɗinta da wani wani wani barayi daga cikin ta'arifi muna ɗauka cikin definition nata illa guda muna fatawa da ita ɗai illa biyu ko uku a cikin mutuwa kila fahimce ni duk wanda mafi yawa in ka tambayi an mutu'a sai ce aure zuwa ga ajali ko ba ka muka cewa ba aure zuwa ga ajali yankakken wani abu ko kusa ko nesa ko wannan ɗaya na daga cikin illolin haramta mutu an ba shi ɗaya ne ba shi yasa ma in ka ɗauki wannan za ka waɗa tsaka mai wuya sai su kawo ma wasu shirhohi da yawa in mun ka kila Allah muna ai ambata shiroyin muji nasu amma abin da kusa ce daga ɗaya daga cikin illolin mutu'a Yarjejeniyata ta tsakanin mace da namiji ba sani ko kun gane aure na da babu wali ciki ba uba bawa ba mai ba da ita ita ta ba da kanta shi a sharaɗin mutuwa ba sani ko kun gane kenan ba ɗai ila ajalin ba aure na yarjejeniya ta tsakanin mace da namiji ka tsara rai khairata wacce ita ka tsoro ya ta amma ga uwar ka ta da kuke musulmata ko ba haka ba Ya ta ga ku tsakanin ku sai manzo salaf ya rahasa an fahimci wannan kuma salasatta ayyamin kis ta kwana uku ta kwana uku bayan kwana uku sun manaha an haya hana an gane ku mutuwa ko ku an rangwanta muku mutuwa a fahimta da sun kai da wanda ya da wanda bai bare cikin kwana uku bayan kwana uku yace to an dakatar kila fahimta an dakatar ba ya ce ku yi mutuwa ta kwana uku ba ya yi mutuwa bayan kwana uku ya dakata wannan ya tabbata mun fahimci wannan auren mutuwa shekara ta takwas ko وعن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر من صلى صلى يا هرم تمتعة شكر خيبر هرم تاو شكر خيبر wata shekara a ta khaibar ita ko ta nawa sai ka dan yare ba ta san sai ka ce shekara ko ba haka ba shi yasa azuna mun ka ya gabata to kaji ama khaibara shekara ta bakwai ko ba haka ba gab da musulunta abu huraira ko ba haka ba farkon shekara ta bakwai an ka ta khaibara annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutu'a ranan haramci kuma dimun da'ima sannan daga baya lalura ta gitto a yakin ne a yakin fatuwa makka sai sai ya halatta mallan hudan ga hadisai kawai biya kawo mana ko ba haka ba amma ga wannan malam yayi tahalili anan ibnu hazmi yayi tahalili da imamu nawawi sun yi tahalilin mutu'a takaicin takaicewa dai imam nawawi ya ce an halatta mutu'a sau biyu an haramta ta sau biyu an halatta an haramta an halatta an haramta sai zan haramci shi ne na ƙarshe kila fahimta kamar yadda halacci shi ne na farko sai zan haramci shi ne na ƙarshe dama halacci dole ban na farko don asali al'asulu fil furuji at-tahrimu haka masu usul suke son kace asali ga fardu zukka asali ga kiyamar shahara a gane fikimin komi halal shin a kayayyakin shaye-shaye halal an fahimta kayayyakin abinci halal kayayyakin tuwaji halal abubuwa ko halal sai abin da shari'a ta zo ta haramta haka asali sai ni sai sai farji haram shi ko bai da halal duk kullu farjin haramu sai in shari'a ta zo ta halatta nama nama haram sai in shari'a ta zo ta halatta kila an fahimta kenan irin mutum haram sai in shari'a ta zo ta halatta waɗanda abubuwa dukkan su asalin su su haram shari'a ta zo ta zo ta halatta shasta abin da ya tanyaci sana'a dan adam shin mutuncin mutum zagi ne menene haram na shi asali sai in shari'a ta halatta ma saboda ya taba shari'a ko sai a taba shi ya taba shari'a a cikin mutunci ne ko bugai ko har a kai ga kisa ne in ya taba shari'a saboda haram na ina ba ta kun gane sannan nama haram sai in shari'a ta zo ta ce ni halal an fahimta sannan farji haram sai in shari'a ta zo ta ce halal to dama haka yake to sai shari'a ta zo ta ce aure ka auren mace kaza halal ko ba haka ba da wacce wacce da da halal da da da da a haram na da yanzu halal ba shi ne aure tsakanin ku da ya ba tare da sakamakon sadaki ba ba tare da kun gaya ma kowa ba in kun gaya ba ku san arziki kuka kusa an fahimci wannan sai eh, zan halak zun da haramun nan an tafi kuma an ka haramta sai ce farko an haram an haramta shi farko akwai khaibara sannan akwai wannan ba bayanin nawai bane bayanin ibn hazm yace akwai khaibara sannan akwai umratul qada'i sannan akwai amul fathi sannan akwai ta tabuka sannan akwai hajjatul wada wannan guda biyar kenan ko yace haka suka zo in ibn azmi shi ku ibn tamiya nauyi cewa yi guda hudu na biyu halal biyu haram amma tare da ibn hazmi shi yace na farko khaybara to inda shi an na farko to haramci mun ka gani ko ba haka ba haramci shi an na farko sannan yace ummatul qaba'i ummar rankun da manzon Allah yayi sai aka halatta shi la fahimta wace umra in kuka ce lokacin da aka yi hudaybiya shekara ta shida kenan ko eh sai aka ce manzo sallah sallah ba mu yadda ka shiga makka ba ko ma sai ba ka dawo ko to ta badin da ya dawo sai aka ce musu kabani wanda ya dawo ya rankon umrar da an ka hana mai bara an gane kenan ya halatta a lokacin kamun ka sai da an ka je khaibara can khaibar an haramta da ya dawo an ka zo mutum kazari sai ya halatta shi la an fahimta sannan ya halatta ko ya zo halako sannan sai an ka zo amal fatil amal awdas salmatu bil akwa hadithu salmatu bil akwa sai yayi mi shi kuma sai yayi mi sai ya sake halattawa ya rakasa a cikin ya rakasa lokaci guda bayan kwana uku sai ya haranta ko ba mun ka samu haka ba sai an samu kenan halacci da haranci amal fatil yawmul awdas sannan sai an kabu yakin tabuka yakin tabuka shekara tana an kai shekara ta kara bayan hijira sai ya halatta kila an fahimta sannan sai an kabu ya hajjatul wada shekara ta goma ko sai ya haramta sai ya zai shine haramci na karshe ai ambata cewa rawi na cewa ambata ga ga hadisai ne ya kawo har aure an mutu'a ta haramta ila abadi kila an fahimta in ji anas bin malikin radiyallahu to ga hadisin salmat ibn akawai sannan ga hadisin ali ibn abi talib radiyallahu anhu ko sannan ga hadisin rabiq ibn sadra ibn ma'bad al juhani shi ma ya kawo cewa auren mutuwa ya haramta shi ya ma ya kawo auren mutuwa ya haramta sannan ga hadisai irin na su Umar bin Khattabi da dai ga sunan sai an ka shiga ne karin bayani wannan duk tabbatar da cewa auren mutuwa in mun doka da mutane ka cewa ko ka ce mutuwa haramun ta ta haramta hannu har abada ga dan labari Abdullahi ibn Zubair wata rana ya tashi a Makka saboda asali tambaya an kai mai aka ce mai wai an ji wannan abada fatawa ana mutuwa sai ya tashi na kudu a Makka yace lissa mutane idanunsu sun makance kunnuwansu sun kurmance wai har mutum ya ambaci mutuwa duk da zaman annabi ya haramta mutuwa kuma yan mutu tana haram yace na rance da Allah wallahi duk wanda na ji an ce ya koma mutuwa wallahi zan yi mai kaza da kaza sai ambaci alƙawalan da zai yi mai haka ce wani ba bai barin bai bar bai ban maganar mutuwa ba ya kira shi yace masa ba kodi suna ne ba ibnu zubair ce mai fajarrib bi nafsika fa wallahi la in fa'altaha la arjamannaka bi ahjarika ta hikai ba fatawa ka ba su ana mutuwa ba ka gwada da kanka ka babba da fatawa kai kai mutuwa wallahi in kai mutuwa sai na ma jifa sai je ka bane hukuncin mazalaci zai mai ko eh, eh kaga ma ina hukuncin mazalaci a wani kauli na wurin mutuwa ko ko na mutuwa an tsaftsafta don saboda ni saboda mutuwa ta hijira haɗari kina fahimta kullum ana ba da wannan fata amma kila mutane ba su ganewa mutuwa ta hijira haɗari ko ko in ce ma zina ta hi mutuwa sassacci in ka gane haka ko ba haka ba zina mutum na zina lokacin da ya san haramun da mai zina da matar da namijin duk sun san zina haramun kuma suna yin ta alhali suna tsoron a kama su ko ba haka ba amma mutu'a shi mai yin yana yin ta da kudurta cewa halatta ya hukunci wanda ya haramtar da halat ko ya halattar da haram kudurin cewa ni halatta kai har yana ganin wanda bai mutu'a ba ba kowa na ba kai yana ganin ma dan da an kawa ga mutu'a dan halatta ya yi dan annabawa yi dan waje ko ba haka ba ka yana ganin akwai wata daraja special daraja wadda in kai mutu'a za ta ɗauka daraja ka birbishin annabawa da waje duk safar na nan kila an an fahimta eh Allah ya kiyashe mu saboda haka hadarin mutuwa saboda ita aqida ta ta yi hadari kan dina ba ko mun gane So masha Allah akwai wasu abubuwa da da aqida ta take ta su gurbata ma al'amari sai yawa ina ba da cewa fatawa cewa kana ka karate hoton shehi ko ba haka ba ba haramun ɗaya tsaya ba gara karate hoton budurwarka da karate hoton shehi haka take wallahi gwamma karate a ba ne kana son ta ba ai shi kenan da an aura shi kenan ina ganin ta alamu ko ba haka ba kuma yawa da hoton ko ba haka ba kowa na yawo da hoto ba bi hoto wanda ya kaso ba bi ibada ba bai ɗauka ta bai doka lada ya samu ko ba haka bai ɗauka yana kare shi illa kawai shagafa babba shi ɗaya na kawai ko amma bai rataye hoton shan na nasawa yake yi wani tsayi na Allah bai bashi ko ko shehin bai bashi ba Allah ba shehin bai bashi wata ibada ta yake har ganin ya kai waɗanda ka ganin ka a rataya ganin da nisa ya kai kila masu sani ko fahimta shi sa rataya hoton shayi ko ga mashin ko ga mota ko wani abu a tsatsaru an gane yau? a tsatsaru ya da rataya hoton budurwarka kila fahimta wanda hoton budurwa shi ko rataya ta yana ganin ka san shi akalla darajatu haramu aƙallu ko ba haka ba haramun nan eh akai kai ke da lakin cewa riƙon hoto ko ba haka ba na'am sai ka ƙara wani abu da dibin zumahara da dibin wanda ba a halitta mai ita ba shi wannan kuma shi ko ne kuma ce da shi ko ba haka ba ehin ka ga ratiya ya ya ratiya din ya rike kasa wancin da karate hoton ka da karate hoton kanka shi kuma ko ba haka ba kaga hoton kanka haramun na ratiya hoto hoton budurwa kana dinin ajana biya ko ehe eh, kusa wannan shi ko kunci ya da ba. sannan hoton shehi kana aqida akabaru shi da an fahimta Allah ya samu gane cikin na mai saukin ganewa ga wanda Allah ya wada kai saboda haka mutu'a haramun ta Allah ya samu gane ku dan diba gaji nan rakam ta uku kasa rakam namba ta uku kasa inda yace sahihun rawahu al-bukhari wa muslim bi nahwihi qultu samir ka magana yace wal ahadithu adalla ala tahrimi nikahil al-mut'a mutawatiratun hadisai waɗanda ka nuni akan kaga ko shi babu da ya haɗa da ka'ida rashin ka'ida ko ne ka yake ko amma mu halatta mai haka nan ko mu yaje mai aure akan in hadisan da suka nuna akan auren mutuwa haramun na hadisai na mutawatira ba hadisai na mashhura ko gari ko ahad ba mutawatir na ba su bukatar cewa kamar isnadai ne saboda sun yawaita kila fahimta wa in ikhtalafat fi waqti wurudiha tunda an sabani lokutan da suka tawassute cewa lokaci kaza su ce lokaci kaza shi ina an kai sabani amma duka su ittifaqan aure mun aure mutuwa kamar aka cewa haramun ina ba tan fahimci wannan aure na gaba wanda an haramun auren halattawa a saki mace saki har ya kai uku daga baya wai auren ɗiba wuta ko ba haka ba وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحل والمحلل له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يا لأني المحل ما أول mace wadda an ka saki ɗai ɗai ɗai har sau يا أوريش aure shi ya aure ta dinga saki wancan da ya shi mai aure Allah ya har ya la'anta manzo Allah ya la'ane shi wal muhallala lahu hmm? a kila akwai wata nuska ko nuska ta ku ni tace wanda ba an san ba ni tace wani hadisi an kawo muku eh eh yace ni eh wani ba ni shi وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم to eh ya kara muku da sai biyu waɗanda ma suna cikin littafin ga da ibn hajj ya kare tsalle ta nace da kuma shiga abin da abin gaba to mu karanta su wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga fi ali tunda shi Allah sama ko naha an mutu'atin nisa'i kaji ba ya hana mutu'a ba ta kace aure ba duk ba aure na ba akula ba aure na ba mutu aka ce mata eh eh macewa aure ta samu a guduma ta farko ta buge shi ce mai aure to sai alalabu a kama ta hakkin jere diskin aure ba ma aure na ba eh eh da mata yi shi gwamma kai zina ka huta ko eh eh naha an mutu akin nisa ya haramta mutu'a ta mata wa an atal umrul ahaliya ya hana cin laman jakkan gida yawma khaybar duk wannan ya faru ran khaybar ko akhrajahu akhrajahu sab'a illa abu dawud hadisi na wannan yake tabbatacce mun san da wannan na biyu wannan nawa bai kawo shi ba wa an rabi ibn sabura an abihi radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء النبي كتب مسوحة كما ku sani can da wuri can kwanan baya na yi muku izini kuna mutu'a da mata fil istin ta bai ce nikahi ba fil istin wallah mu gyara bai eh eh dole da tattafai mu gyara haka nan fil istin ta minan nisa na mutu'a ga mata to ku sani wa inna Allah qad harrama zalika ila yawmil qiyama ila yawmil qiyama shine ma nake magana da har ranar kiyama wannan shi kan na ba shine la na ƙarshe shi ne na na ƙarshe ka san ko baka da larabci ka san ila yawmil qiyama ko baka da larabci faman kana indahu minhunna shan ku ji wani hukunci duk wanda yana rike da wata a matsayin mutuwa falyukhalla falyukhalli sabilaha ya haika batun ta sorabu sorabu ku ji wani kuma fikin hanyar ashe ba a jani kafu ba falyu dalliki ha ba sorabu falyukhalli shi gabas ta yamma so abu kawai kowa ya kwashe kane ba wa gan inda na sai a ce fari tsalle ha sannan wala ta akudu mimma hunna shay'a kakku a shi komai a karajahu muslimun ko wace ce ma sai ka gane fa karajahu muslimun wa abu dawuda wa nasa'i wa ibn majah wa ahmadu wa ibn hibban kai Allah ka ta Muhammadu da wanga tsarin bayani na amul fitina eh yau ya ya dan nasa ne ko zo hadisin ya tabbata yau ya dan nasa ne ɗayan biyu da nuska ta samir yadda dogaro kanta babu waɗanda hadisai guda biyu ko ba haka ba kuma bai yi wani taliki game da haka nan ba zan ban mamaki ko shi yasa karatu ba ba abin da bai ketare ba bai san hadisan ba bulugul maram ne ka aiki kai ne ko to shi da nuska ya ɗauko yana aikin babu waɗanda hadisai guda biyu jazakallahu khaira wa ghafara Allahu lahu sai mu koma nikahul at-tahrimi dama mun karanta wannan hadisin Abdullah bin Mas'ud cewa ai la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhilla wal muhallala lahu ko kenan wannan an kafani Allah manzo sallallahu ya la'ani wanda ya aure mace bayan an sake ta saki na uku ya la'ani wanda ya aure ta dunya halatto ta ga wancan kuma ya la'ani wanda an kawa sai an gani shi wanda an kawa a aure dun a halatta mai koma wannan babu kekeke fi ayi wasilatin wa bi ayi tariqatin ta ko wace dabara ta ko wace hanya an kaji don ku fahimta a fiqhun maliki ba imam malik imam malik ya harata haka ne amma da wani ya kamata in buga misali da shi don ku san ana danganta wani abu ba ga magabata ba mu yan baya muka ce rikin wani abu mu danganta ga magabata imam malik ya tafi kan cewa auren tahalil haramun na an ka mace shi gaban ko aka rauka Allah ko ya sani ko tace haramun ko shi wanda an kawa ya sani ko bai tace haramun yace ma annabi ya ce haramun ban ce haramun halal amma ni muka mika faruwa yau cikin littattafan mu kadiba ila al-fitu ala madahib al-arba kadiba fathul jawadi sharh al-irshad al-sa'idi kadiba jawhar al-ikilini sharh jawhar al-ikilini mata ko muktasar khalil sharh muktasar khalil da farashi dukka diba su sun tafi kan cewa wai idan ke mace kun ka kulla baki da ke da tsohon mijinki da ya sake ki saki uku ko ba haka ba kun ka yi aure kike ki aure da wannan niyyar in dai shi wanda sabon mijin da ya aure ki bai da ba da wannan niyyar babu koyo babu koyo ba zai ko kun gane wannan fathul jawad sharu sharu yana nan ciki a ga tsabagin ilimi na ce ka amma akwai fikihu akwai fikihu ashe idan an ka haɗa baki da shi mai auren sabon miji shi a haramun ko ba haka ba ashe inda tsohon miji na abuwan tsin tsohon mijin ta haɗa baki shi dai sabon mijin bai sani ba yayi babu haramun lahiya lau kila an fahimta wallahi haramun na ta kowace hanya tsohon miji ya sani sabon miji ya sani ko ke ɗaya ki sani haramun na ko da tsohon miji bai sani ba sabon miji bai sani ba amma ke da niyyar ki aure ki fito ki koma ga tsohon mijin ki haramun kuma ke la'ana ta tabbata kanke shi yasa bai sani ba ko bai sani ba muhallalu lahu bai sani ba al muhallalu sabon miji bai sani ba ke da kitta da wannan niyya haramun ki kun ba ki halatta ba ga hadisi nan zuwa ina ba ta mu gani wa fil badi a cikin wannan babe na cewa ba auren tahalili auren ɗiba wuta haramun na an ali an karɓo wanda hadisi ga ma ga ali bin abi talib akhrajahu al-arba'atu illa an-nasa'i abu dawud da ne nasai sa'i da ibnu majah sun kasu banda nasai abu dawud da tirmidhi da ma da ko sai da kallafa jinka ka ne sannan kuma shi wannan na ruwaya ali tana da ɗan illa guda kafin ta kai garai ta hito kan wani alharifin a'war wanda yake da'ifi na amma in dai sanadin abda'ifi to matanin daidai kusan kusan matanin abdullahi bin nan na ce kusa sun akwai ɗan lafazin Karima guda abdullahi mas'udin cewa yi manzon Allah ya la'ani ko al-muhallila wal muhallala lahu yace manzon Allah Ali ibn Abi Talib cewa a nashi hadisi Allah ya la'ani shi da bambanci Allah ya la'ani al-muhallila wal muhallal lahu shi da bambanci la'ana rasulullah da la'ana Allah ko ba haka ba amma da yana ganin duk wanda Allah ya la'ana annabi na al'ala ta duk wanda annabi ya la'ana sai da Allah al'anai sannan annabi ya la'ana ko ba haka ba duk gudana kenan shi yasa in muka diba duk da cewa sanadin sa da'ifi na tun al-harith al-a'wa wa wa huwa da'ifun sai malam yace sahihun bi shawahidi ko ba haka ba sahihi zamu akan cewa yana da shahidi da yawa mu fahimci wannan abu na gaba daga cikin amarmakin da a haram auren mazinaciya babu aure tsakanin mutumin kirki katangantacce bawan Allah ustadu ahlu sunna ko ba haka ba haramun na ya aure karuwa ko ba haka ba yaddi maza yaddan da ya ira boye ko mi kanka ko mi wata baka shawa haramun na kila an fahimta amma mu kula Kiya mun kai karuwa kwamfam karuwa kila an fahimta in tuhumar ta aka yi ta zuba shi muka magana ba in ta taba zina ta tuba ba shi muka magana ba in ta tuba ana aurenta amma dai karuwata zina ta kai iya aikinta haramun na ya aka gane karuwata a ga ɗaya daga cikin ko biyu daga cikin alamu na farko wanda yana da wuya a kama ta ko ba haka ba kuma ba a ji ta tuba ba kamun ta da sharuɗan nan guda shaidun nan guda hudu ko ba haka ba na biyu ciki ya bayyana in ciki ya bayyana ko babu shaidu wata, tunda ba ta da ko ya mata ciki tunda aljani bai mata ciki ne ko ba haka ba kuma iska ɗaya bai bugun sai ciki dole namiji ya mata ciki ko to ta yi da to muddin waɗanda abubuwa sun ka samu haramun na kai kai ahlu sunna kai mutumin kirki ka aure ta kila an fahimta ga hadisi wa an abi hurairata radiyallahu anhu قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله mazinaci almajaludu wanda ta kai har sai da an ka kama shi an ka yi mai bulala shi ne jalbu ko majaludu wanda an kawa bulala to bai aure sai iri ne sai kawo fahimta saboda haka in wanda ta san na Yanzu bai ya ka kakkaba shi abin da yasa an kace al-majalu da duka gane confirm an san madana shi ba zargina ba ba kafafa na ba mu zamani irin yau ana ta ba ko ba haka ba sai an kace yanzu kana ganin da an yanka ɗaukiwar ka'idar amun to ana ta da shi za a ba ta mutane ko ba haka ba a'a ya al-majalu an yi mai bulala ana yi mai bulala babu shaidu hudu an sai bulala sun tabbata ko ko ciki ya bayyana ko to sai an samu hakan Sun so ka bayyana shi kenan kakka aure ta komi komi abin da aka yi kakka aure ta mazinaciya ta kila ka huta ba a kullawa wannan nasu qur'ani ya faɗi haka ko eh eh azzaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun ko wa zani shi ma gabata la yankihu illa kun san akwai Zubair ibn Awani sannan akwai Al-Zabir wanda Abdurrahman ibn Zabir to sai aure ta ثم طلقها قبل أن يدخل بها sannan ya sake ta kamun ya zo gare ta fa'ara da zauju hal awwalu an ya tazawwaja sai mijin can wanda ya sake ta saki uku sai ya zo ya mai da ita fasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an gane aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam game da haka فقال سأل الثلاثة لا أعرف حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول sai hatta ya zuƙa al'akaru sai wannan na ƙarshen wannan ɗayan na bayan da ya aure ta da baya sai ya ɗanɗani min usailatiha daga zumarta ya ɗanɗani zumarta ma za ka al'awwal abinda wancan mijin na hoto ya ɗanɗana ma'ana sai ya kwanta da ita a fahimta hadisin in ka koma karanto shi a wani lafazi ya zo fayyace ita matar ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ka san dai wani ya aure ni ko eh ya aure ki lallai to ni gaskiya ba ina tuhuma sai da rashin imani ba ko rashin kaza amma ya rasulullah kaga haka kaya ne suke sai ta ɗauki ne gelar zanin ta eh wato nan mu haka wannan takat wala tana buga zanin ta haka ma'ana ba su tashi ma'ana duk zaman ta gida ne komi bai barkata mata ba ko ba haka ba amma tana sai ta kama ɗaukar zani kuma tana tana wai tana gida tana buga misali Bakar as-siddiq yana zaune tana buga misali tace ya rasulullah kaga da kaga ne ta nan gabe eh to haka yake san wani sahabi na bakin kofa ya ji wani tuna ga kalima ce haba Abubakar haba Abubakar fiko kana zaune wata mace tana zuwa tana ba ka saboda annabi ba ka to Allah ka hishe ta eh sai sai mu sallah sallan yi yawa wasar har na cewa tare ta ta ta kare nuna waɗanda sai manzo sallah ina yace mata ina ganin ne kawai kina son ki koma ga tsohon mijin kina ba wani ko to in dai haka na to ba ki halatta gare hatta ya zuka haza gabatar wanda za mu karanta da zama samun iko wannan dai ba tambaya ba ce masu wannan kaset ne suka ce an zo da kaset na muhajarar malam mai taken suturar mace musulma in ba manta ba nan mun yi sanarwa cewa za a yi wata muhadara nan cikin mabera a masallacin su malam abdulaziz yar abba barista to an yi kasar wanda shi malam ibrahim ya gabatar da wato karatu akan suturar mace musulma to kasusuwa na nan suna fesuwa da haka wanda yake son ya san suturar mace musulma to sai ya nemi wannan kasar ga su wadanda yan wala Allah kan su da kai a wannan yake cewa assalamu alaikum da Allah malam idan mutum ya yi alƙawarin zai bar mai alkawalin da za a cika ma'assalam to ai ina jin mun ba da sharadi matsawar bai saba ba alkitabu was sunna ba ko ina ji ya kamata kowa ya zan alkalin kai ne in dai abin nan ya saba mu Alƙur'ani da sunna shikenan babu wani abu kakka cika kullu shartin cikin fi kitabillahi ta'ala fa huwa batilun wa in kana bi ati shartin amma in bai saba ma Allah ba ka cika wannan yana ganin shi ne amsa ko kowa na iya wa kai ne hukunci da wannan kuma ban san dalilin da yasa ka dauke tun farko alƙawari ka san baka cikawa tun farko ka dauke alƙawari saboda haka tun farko mutum ya rinka kokarin abin da san zai cika ka dauke shi mutumin banza ko ka dauke shi macuci ko ka dauke shi wani abu ko ba haka ba in tun farko baka alƙawari ba in tun farko baka alƙawari ba kaga ai ba a tuhumar ka da wani abu ko eh Allah samu gane sannan kuma in ka alƙawari ka san wanda kai kuma wannan ruwanka alƙawari na da ka doka wannan yake cewa ana gafarta malami ne na ga wata mace ina son ta gidansu suka ce sun bani daga baya sai na ga wata wadda ta addini sai na ji na fi son ta bisa ga waccan shin ko yana halitta ya auri abuciya addinin nan <laughs> alhamdulillah ko da ba a addini ta ba ai ka haifanta ko ba haka ba ina jin shine zahiri to amma i a kamfa ta yi ba illa na ba don ka bi mace daga ba kuma ta bayyana gare ka wani abu wanda baka so ko ba haka ba amma cikin mutunci ka tafi ka nemi uzuri na cewa kana da wani uzuri na cewa gashi gashi gashi gashi gashi kana son wannan sai dai wannan ba mutunci bane a kula gaskiya ba mutunci bane amma ba illa bane a baka ko ka da daga baka canza shawara ana canza shawara an sani ko ba haka ba kamar yadda kila masu ma suna iya canza shawara wanda kai da an kai ma haka nan baka so haka nan ko ba haka ba da a ce yanzu ta ga wani wanda shi ka zama ko ku wanda shi ka shan sunna ko ba haka ba <laughs> ta ce ta kafa ina ganin zaka ce zaka ce wani abu eh ustaz in nan ma shi ma karanka ne sai ya sha wa'azi ko <laughs> yawa to Allah ya mu gane gaskiya ba mutunci bane amma ban san wannan yi ba in kace ka fasa hakikanin gaskiya ban san wannan shi game da hakan ba amma dai a rike mutunci a ah, wannan yake cewa sannan mi Allah yake ka hada biyu ko ba haka ba akwai laifi ba sai ka aure ta ba kuma ka aure ce ai sunna din shikenan sai ka sunna ce ta kaga shikenan a ah, wannan yake cewa assalamu alaikum malam me shari'a ta tanadarwa Ah, wanda wato baya da aiki face auren halacci shin mun samu mu yi karasa kwarai da gaske an alkali a kai shi kuma alkali zai mai hukuncin da ya cincin kai yace ko mu kore shi daga shiya a zai dai kai karar shi wajen alkali ba han ba hukunci da doka ga hannu ne ba in ka kai wani karar shi ga alkali akwai kotu kotun musulunci ita za ta yi mai horon da ya dace da shi duk abin da shari'a ta ce mai duk abin da kowace yi mai ya dace wannan ta'aziri ne ba haddi ba a kula shi ko ta'aziri ko kisa ya kai ina da aikun san da wannan ka'idar yawwa saboda haka a kai shi kotu a kotun musulunci eh, in kuma babu kotun musulunci irin yau ko hana ya aure ta ko ba haka ba a hana ya aure ta a ce dan auren halatta wallahi bai ko ba haka ba yan shi su yi tsaye bai aurenta ko ba haka ba a ce ma oba kai ya baki ta tabaraka da to a gani ko ba haka ba eh, ina fatan mun gane wannan yake cewa Allah ya gafarta malam shin ko akwai hadisi ko asar akan haddin da ya gudana kan mai mutu'a to idan babu to menene haddin wanda ya mutu'a ban san wani hadisi wanda ya nuna haddi ba haramun na amma bai ce haddi ba to in ko babu me za a yi shi ma za a kai karar shi wajen hukuma hukuma ta za a mai hukuncin da ya dace da shi amma babu wani haddi yankake duk abin da an ka yanke mai to wannan shi ya dace da shi yanzu misali an kashe ma zagin sahabbai ya haddi ne ko ko ba zagin annabi ba zagin sahabbai akwai buloli ko kisa ko sahabbai ne kashi to alhamdulillah ina mu tabbas kisa bulal bulal bulal bulal nawa ko eh nawa to wannan yake cewa Allah ya gafarta malam idan aka yi auren ɗiban wuta kuma har aka samu haihuwa menene matsayin ɗan da aka haifa ɗan ɗana ba shege ba ne ba shege ba ne amma auren nan ana kwance shi auren lalatacce na amma ɗan halatta kila an fahimta yawwa za mu kai irin akwai amar maki na shubha da sauransu duka za su zo amma dai auren babu shi ɗan amma ɗana Allah samu gani wannan yake cewa tambayar mu ta ƙarshe wani ya kawo tambaya na mayar domin ba za ta samu shiga ba kuma ban diba ta ba gudan kada mu zo mu abin ga sai na bar mai sati na son sai ya kawo ta sai mu karanta ce na samu in ba karuwa kudin abinci domin ta yi bara'ayan aure ta so kami game da bara'a shi akwai bara'a ko babu bara'a shi ya kamata a tambaya ko ba haka ba don yi saɓani game da bara'a na karuwa wasu tafi kan cewa sai ta yi bara'a wannan shine fikihun malikiya da shafi'iyya da sauransu wasu tafi kan cewa babu bara'a shine fikihun su imamu ibn hazmin da riwaya da anka sama ga imamu ahmad da dai sauransu kadiya ce wanda yake akwai dan sabani amma ina insha Allah zamu dan jingine ta zuwa ga fil iddat wal istibrai akwai ta zuwa zuwa istibrai dama a ci ana cewa bai wani istibrai